radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Daga nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Shirin na murin masu saurare shine shirin mu na gaba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kissoshin rayuwa. Za mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali kamar yadda muka saba. A ƙarshe mu rufe shirin namu da maimacin shirin na Afirka a yau. To sai dai kafin nan ga shirin ko kusan tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 21 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 20 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu hari kuma san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1921 aka haifi andrei sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar rasha ya kammala karatunsa na digiri na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar birnin moscow daga baya kuma sakharov ya shiga bincike har sai da ya kai ga matsayi na mai taimakawa tare da soviet wajen kera makaman hydrogen amma daga baya sakharov ya yi nadamar ayyukan nasa ya kuma rubuta wata makala a shekara ta 1968 inda yake kira zuwa ga zaman lafiya da kuma wargaza dukkanin makaman ƙari dangi a duniya bisa wannan dalilin ne aka ba shi kyautar zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1975 bayan shekaru biyar gwamnatin tarayyar soviet ta tilasta masa zaman ɗaurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mikhail gorbachev ya zama shugaban tarayyar soviet a shekara ta 1986 inda ya bayar da umarni aka janye ka'idojin da aka shata masa da kuma ɗaurin talala da ake masa da ƙarshe dai andre ya rasu a shekara ta 1989 yana ɗan shekara 68 a duniya masu ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1991 Rajiv Gandhi tsohon firaministan ƙasar Indiya ya rasu sanadiyar tashin bom da aka ɗana masa. An haifi Rajiv Gandhi a shekara ta 1944 a birnin Mumbai na ƙasar Indiya. Ya tashi a gidan kakansa kuma firaministan ƙasar Indiya na farko bayan samun 'yancin kan ƙasar wato Jawahir La'al Nehru. Rajiv Gandhi ya kammala karatun jami'a a jami'ar Cambridge ta kasar Burtaniya a fannin tukin jirgin sama sai kuma shekara ta 1983 ya shiga harkokin siyasa har aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar congress ta ƙasar india sannan kuma bayan an kashe mahaifiyarsa indira gandhi a cikin watan oktoban shekara ta 1984 ya gaje ta a mukamin firaministan ƙasar ta india amma bayan shekaru biyar da rike kujerar firaminista sai faɗi a zaben 'yan majalisar dokoki a shekara ta 1989 sai kuma a ranar 21 ga watan mayan shekara ta 1991 aka kashe shi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a ƙasar ta indiya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu sojojin yahudan isra'ila sun kashe wani yaro a sansanin 'yan gudun hijira na janin da ke yamma da kogin jordan ƙasar iran da oman za su bunƙasa aiki tare musamman a ɓangaren makamashi a najeriya kuma wata kotu a tsibirin jesi ta kwace kudaden jeremiah oseni yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kashe wani yaro ɗan shekara goma sha bakwai a sansanin 'yan gudun hijira da ke janin da ke arewacin yankin yamma da kogin jordan a ƙasar falasɗinu da aka mamaye a safiyar yau asabar kamfanin dilancin labaran wafa na gwamnatin falasɗinawa ya bayyana cewa sojojin yahudawan sun kai su mamaye a safiyar yau asabar a garin na janin inda suka yi musayar wuta da matasa falasɗinawa a cikin garin labarin ya ƙara da cewa amjad alfayyad ɗan shekara goma sha bakwai a duniya ya yi shahada ne bayan da harsasan yahudawan suka same shi banda shi kuma akwai wani ba falastini ɗan shekara goma sha takwas da ya ji munanan raunuka a fafatawar safiriyar asabar a cikin 'yan watanni da suka gabata dai sansanin 'yan gudun hijira na jenin ya zama sansanin gwagwarmaya tsakanin sojojin yahudan isra'ila da kuma falastinawa har ila yau a garin na janin ne sojojin yahudawan suka kashe 'yar jaridar shirin abu akila wacce take aiki wa tashar talabijin ta aljazira a lokacin da take kokarin aika rahoton abubuwan da ke faruwa a yankin tun farkon wannan shekara ta 2020 da falasina 20 ne sojojin yahudawan suka kashe ko kuma suka kai su ga shahada a garin na janin minista man fetur na kasar iran ya gana da takwaransa na kasar oman inda ɓangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu musamman kuma a bangaren makamashi kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa javad aoji ministan man fetur na kasar iran ya isa kasar oman ne a jiya juma'a kuma ya gana da takwaransa muhammad bin hamad al-rumhi kan batutuwa da dama daga ciki hadda na makamashi a makon da ya gabata ne 'yan kasuwan kasar iran kimani hamsin suka ziyarci kasar ta oman don binciken harkokin kasuwanci da kuma aiki tare don amfanin juna a bangarorin biyu a fagage daban-daban a ranar litinin mai zuwa ne ake sa ran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi zai kai ziyara aiki na farko zuwa kasar oman inda ake sa ran zai gana da sultan na oman haisan bin tariq a said inda ake sa ran bangarorin biyu za su tattauna batutuwa da suka shafi kasashen biyu musamman abin da ya shafi makamashi da kuma harkokin tsaro na yankin tekun farisa hukumar wasannin bebaye ta ƙasa da ƙasa ta sanya iran a cikin kwamitin gudanarwa na hukumar wasannin bebaye ta ƙasa da ƙasa kamfanin dinacin labaran irna na kasar iran ya nakalto ali riza basij kaftin na kungiyar kwallon kafa ta bebaye ta kasar iran yana cewa an sanya shi cikin kwamitin gudanarwa na hukumar wasanni bebaye ta kasa da kasa labarin ya kara da cewa basij wanda shine kaftin na kungiyar kwallon kafa ta bebaye ta kasar iran yana da kwarewa na tsawon shekaru goma sha tara da suka gabata sannan shine zakaran 'yan wasan olympic na shekara ta 2005 wanda aka gudanar a birnin melbourne na kasar australia har ila yau basij yana da wasu lambobin yabo da dama da ya samu a gasar kwallon kafa ta bebaye an zaɓi basij ne tun wasannin olympic da aka kammala a ƙasar brazil a wannan shekarar amma a yau asabar ne aka isar da saƙon ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta bebaye ta ƙasar iran wata kotu a tsibirin jesi ta kwace fam miliyan ɗaya da ɗigo tara daga hannun tsohon ministan babban birnin tarayyar abuja na najeriya janar mai ritaya jeremiah useni a ranar alhamis da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa useni ya yi ɓadda kama da wani suna a lokacin da ya buɗe asusun ajiyan kuɗaɗe a bankin standard chartered bank na tsibirin Jesi a shekarar 1986 a lokacin da yake rike da mukamin ministan babban birnin tarayya abuja a zamanin shugabancin marigayi sani abacha labarin ya kara da cewa Useni ya bude asusun ajiyan kudade a wurare guda hudu a tsibirin da suna tim shani shekaru goma sha biyar da suka gabata kuma sau da dama ya yi kokarin mai da kudaden najeriya amma hukumomi masu kula da ayyukan zamba na kudade suka rufe asusun sannan suka gudanar da bincike sai da ya bayyana sunansa na gaskiya da kuma fasfon ɗinsa Hussaini dai ya taɓa zama sanata mai wakiltar Filato ta kudu tsakanin shekarar 1915 zuwa 2019. Ƙungiyar Attanmiya wa Tahrir a Majalisar Dokokin Ƙasar Lebanon ta gabatar da sunan Nabi Beri a matsayin ɗan takarar neman kujerar shugabancin Majalisar Dokokin Ƙasar. Majiyar muryar Jihar Musulunci ta Iran daga birnin Beirut ta bayyana cewa an gudanar da zaɓen Majalisar Dokokin Ƙasar Lebanon a ranar Lahadin da ta gabata wato 15 ga watan Mayu da muke ciki. sannan a yau asabar ce wato sabuwar majalisar ta gudanar da zamanta na farko inda a zaman ne kungiyar attarniya wata Harir ta gabatar da sunan nabi beri a matsayin dan takarar neman kujerar majalisar dokokin kasar nabi beri dai ya fara zama shugaban majalisar dokokin kasar lebanon ne tun shekarar 1992 kuma ya zuwa yanzu ya rike wannan mukamin har sau shidda masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla an gaishe da Tahir Amin da ya karanta labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har la yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu shiri sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na zaben kasar faransa wanda emmanuel macron shine shugaban kasa na farko a wannan zamanin wanda bayan tafiyar da kowane bangare na manufofin kasar waje da na cikin gida a wa'adi na farko ya sake dawowa a wa'adi na biyu bayan jama'a sun sake zabensa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da kuma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane suke watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda suke sansa sun fito sun yi masa rawar gani music domin tattauna wannan batun zaben kasar faransa ne muka gayyato malam abdulrahman abdu maudubu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa ne ke da zama a kanon dabo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zaben. sake dawa dai wannan yanki na afirka ta yamma kana ganin yaushe ne kan magi zai waye har mutanen afirka ta yamma wanda faransa ta mulkin mallaka za su waye su ga cewa sun kwato su da kasan faransa duk da cewa gashi a cikin tsarin mulkin kasan su. eh to za a fara wayewa a yanzu da muke magana da ka a shekarun yanzu ko yaushe ne na jiran da wuce mali dama ta fara bantarewa sannan zama da bantin rajin kafin mali da central african republic da kira wannan sojojin haya na rasha ke kare ta daga daga shirin faransa har da dai sojojin faransa ba su bar kasan central africa din ba ita kuma mali yana ta kwandare ta janye daga maganan faransa ta kira wannan magana din sojojin haya ne na rasha sun ke kare kasar ta yanzu to akwai kuma gini gini na sai kusur din nan dama tun suwa lokacin yanci ma shi amma sai kusurai ya ba shi cikakken yin kai a nan faransa ta fusa da shi ya kace kace da kasar ta ta sama ta takunkumi ya zama ita ce kuma bayan duk kasar cikin mulkin abin nan kasashen nan faransa yawan mulkin wanda ka da yanzu mata fara wanda saboda daga sojoji sun kwace mulkin su kirge da kasan burkina faso tana kan hanya ita ma ita ma sojoji sun kwace mulki ba don komai ba ana gani wajen saboda a'a saboda su a saboda faransa ne to kasashe dama yanzu masu karfi na faɗa a ciki ji maganin mulkin faransa a afirka ga da kamaru da gari sai kuma cote d'ivoire na su ne suke cikin arziki mai karfi ko faransa ba su da wuri kuma ita faransa sun fi azar ba ta da wani tattalin abin nan na na dukiya kasar ta ba ta wasu ma'adinai ba ta da komai sai dai dan ilimin da Allah ba ta kawai na technology na sanin kere-kere to tana amfani da wayannan kasashe da azurta kuma tun tun fil azal faransa tun da take tun zamanin masarautarsu da irin na gargajiyar su mahandama ne kawai masu kai hari ne kawai su kai wannan ƙananan hari su kai manci in ka karanta na napoleon ba aikin da yi su illa kai ma kasashe da yawa hare-hare da kwashi dukiyar su kai faransa wannan ma ta janyo hitler ya zama wannan ƙasar saboda kai ta faransa abin da zai raba afirka da wannan kasar ta su sai da ikon allah sai ko sun ba wa su waye ba ne an fi karfin su saboda duk sun yi faransa na jikin ƙasar su wanda ya make shi da farko nan burkina faso an taɓa ni dan dan kone da ya ɗauki mulki ya ce za a rabu da faransa da ya wuce wata shida ba ka make shi ka cire shi a nan cote d'ivoire akwai lauren bambo shi zaɓen shi ma haka ne zaben shi shugaban ƙasa ne saboda shi professor na university ya nemi a cikin ruwan sanyi rabu da faransa faransa da ƙarfin ya aka ɗauki helicopter na soja aka make shi a fadin a cire shi aka koran da mulki yanzu shi alasan watar da ke mulki yanzu mata shi ma yan faransa ce ba inda shi yan shi kusan faransa shi yana da ma irin shi wato abin nan na zama kasa na faransa shi dan faransa ne kuma dan cote d'ivoire to kaga ba yanda aka iya da mutane su suke rike da mulki yau nan kamar ka dawo tun da suka zira a hijo wanda ya fara samar da mulkin kai ya dan waye ya fara tara kuɗi shi ba yana tara kuɗi ma ya rabu da su ne zai gyara kasan shi suka yi suka cire shi a laluran hauka suka yi mishi sauka daga mulki aka da zan da ke mulki yanzu wanda ke mulki yanzu shi dan tsiraro ne cikin yan ƙananan tsirarar mutane suka tsora wanda suke sojin faransa suke gadin fada su sojin faransa suke yin komai kamfanin faransa suke tafiya dokin ƙasa saboda rabuwa da su kan ba zai wahala ba wa mutane dan mutane a cikin ƙasa sun fi sun waye sun sani amma ba ni da ya fi ƙarfin su mama ce kuma ita ƙasar america ta sani ingila ta sani amma suka yi wuf suka rufe gidansu to ka cire wannan matukuna ka koma libya Gaddafi ya zo ce zai amurka kuɗi irin na wanda ke da abin nan da zinari wanda ke ba ƙasar amurka yanci musamman ƙasashen faransa faransa zai kutu kuta kira ne to haka zaka mamaye shi a kore shi daga wani da ƙarfin amerika ake wannan mulki kuma dai muna fata wannan yakin da za su suke da ukraine allah ya ba rasha nasara irin bakin amerika nan wala allah ne sa su ta magana faransa don yanzu idan aka ce eh, ne ta tashi nasara a ukraine din nan to kasar mali kasar burkina faso kasar abin nan duk za a zama kufi su ko saboda ma shi ne kwashi sojoji daga mali nijar ya koma ya zaman su a kaji mutumin su ina nijar ya mali boda guda ɗaya ne kan su aka iyaka da iyaka najeriya ta ce a yi ekowar aka yi ekowar na kasashen afirka ta yamma har yau an kasa cewa saboda mai saboda cote d'ivoire ta yi kudin wuta a rabu da faransa najeriya ta yi kudi bai daya daga yadda ta ce a kudi bai daya ta kama ta boko haram aka zama ta akanta har yau ana tashi tashi hankula tsakanin kasashen sokoto zamfara ba don kuma saboda ke ta yi a kudi bai da aka hana su kwanciyar kai to ko da ka faransa kan sai da allah raba mu da shirin da in ka tuna lokacin da aka fara yakin bata da najeriya kasa ta farko da shafa ɓallen najeriya ta ce kasar faransa da ka taimako sojojin haya da su zuwa ma yan biyafara kuma har gobe tana bayan yan biyafara na ka raba kasar har da ɗimbin arziki zai yake wannan yau su damu da wani saboda haka maganin faransa yana da wahala saboda sai dan neto ne ta kasa nata ta kasa da na faransa kuma ta kasa amma ba ka ba kuma sai a ci matsala. yanzu da a ce wannan laifin ta ci zaɓe za su samu bambanci tsakanin harkokin wato harkokin kasan waje na faransa da wanda yanzu makon yake yi. to allah wa alamu da za a samu banci a banci za a samu guda ɗaya ne kanar da ce maka saboda za a daina ba mutane dai takardun haihuwa na kasan faransa musu yan afirka ne ko yan wata kasa amma a rabu da maganan bambanci na maganan tattalin arziki ba zai ba don faransa ba da komai ba na ga maka kasar faransa ba ta da wani abu na a gani na arzikin kasa ba ta da shi man fetur ba ta da shi kol ba ta da shi wajen manoma ba ta da shi da da za ta rayu sai ta kan shi wannan ita ta take da wasu zubarai zubarai kacin can kasan ceton america din nan azumata suke su kasar ta ita kullum haka take kawai ko da an canja ma dai laraba laraba ne kawai su kuwa kasan su ko kuma yahudan a rage musu fawa cikin kasan su kenan amma ganin a rabu da afirka kam zai wahala da karshe yanzu wani kira za ka yi ga mutanen nahiyar afirka musamman ta yamma wanda faransa musu mulkin mallaka cewa da za a musu kawai su kara karatu su kara hakuri amma arabu da faransa na da wahala gare saboda shugabanninsu duk suna da kuɗi a faransa shugabansu bayan faransa ne ba da suka iya ba a shiga wanda zai mulki a ƙasar amurka da mai faransa sai da haɗin kan faransa wanda duk cire shi wata ba cire shi su da ƙarfin tsayawa su ke da shi ba ma ba zaɓe ake ba ba wani zaɓen da ake cikin wannan shi da rage kama kare haka kama dora dori ɗauki dora ake ta yi kan duk fati fati da ke da don shirme ne mu shi kawai sabin da faransa ya faɗa daga can yanzu eh, eh, zai ake shirya komai aka ɗora musu ake so dama duk ɗan da faransa da suke da ƙasa dokiyar ƙasa ma a hannun faransa wani ɗinke ya samu su ƙara haƙuri su ƙara ilimi ba su ƙara ilimi ta suka samu ilimi da allah ya suka sa sa da ƙasashen faransa kuma yanzu kan gaskiya da wahala. to masu rare a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau kuma shiri na ƙarshe sai allah ya kai mu shiri na gaba a maimakon malam abdulrahman abdu jidda wani masanin adabin faransanci ko mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabon nigeria ni alkunan shida na gabatar likicewa cewa sai jiko. kuma sai shirinmu na muryar masu saurari tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare To da yake muna a ƙarshen mako yau rana ce da muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kuspa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina son in mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gida na ibrahim iroma duke akwai abdullahi bala birniwa haruna salisu dan fulanin kwara akwai yusuf salisu dan fulanin kwara akwai ibrahim salisu dan kaduna akwai ilyas ikd fataskun akwai ilyas ibrahim KD dan bushiya sa'annan ban manta da yawala sani ta kai ba akwai haruna abdulmumin Mai Gwado sa'an akwai Bala Bala akwai Bala Muhammad Damban sannan kuma akwai babban mai gida na wato Abdullahi Umar Gambaki akwai Murtala SD Maria akwai Lawal S Zazzau da dukkanin masu sauraron wannan gida mai farin jini mai magana Ibrahim SD Kusfa Zariya City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na b.o.s suna na hada mai kwamfuta mai amma lokal gan mai kebistan nigeria to yau zan mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamrar ilyasu yakubu gawa adamu ya hanza daura sabi ibrahim dan hautan zamfara tahir m tahir jambulo su mai abubakar shi sarakuna da diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal don kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida sanusi madatte da magarin isu madatte da magarin ibrahim haruna dandara da ke nijar akwai kuma muhammad dan bari bari da ke yamai isa abubakar tsoho mai albarka shi ta tayar tahir gada abdulaziz firezi ina gaida yakubu mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local mai kevistan najeriya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Siraji Haruna wanda aka sanda da letora da magaram jamhuriyar Nijar. Ba zan yi sakon gashe gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na Radio Iran fatan alkhairi da fatan ku muna lafiya. Kuma ina so in gaida a eh, Sunushi garin Madatai Isu garin Madatai don zaman ta Kasimo to shugaba raba mai aski dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar. Eh akwai Malama Dala akwai Nafisa dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Umar Taku Umar Bakin Birji ina musu fatan alkhairi akwai Eh, mun mai jami'ai da sahu a nan da magaran kuma akwai jihar malam ila ina mai fatan alkhairi inda koma tarayyar najeriya kaduwar diga ga dan mutanen farshe tahir yam tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi da isa jika mai saje tarayyar najeriya toro eh, ina mai fatan alkhairi akwai biniya a washe a birnin tawa ina mai fatan alkhairi da kowa da kowa radio bi hausa ta hirin kuna tare da shi ta tayar daga nan an da jamhuriyar nijar ina so a bani dama a mika sakonnin gashe-gashe na na karshen mako ina gaida iso madattai akwai su madattai akwai hadari mai kwamfuta tarayyar nigeria asumai abubakar a nan Nijeriya. akwai duka dora daga ganariyar Nijeriya. ina mashi wata alheri akwai yakubu mai aski badaraka akwai rabu mai aski a nan birnin zandar ina mashi wata alheri akwai hussein sitar kasuwar kwalliya ina mashi wata alheri akwai tasiyo ungo tudu a nan birnin da ina mai mai fata alheri akwai alkasim wannan nan birnin agadas akwai alkasim baba limar a nan birnin agadas akwai firezi ilias firezi ne na fada ra'ayin zuci ina mishi fata alheri buka roga roga hamza yaro firezi na mishi fata alheri akwai maman birniya kuba awashe akwai malam muhammad dan bare bare ina mishi fata alheri a madadin maman birniya kuba awashe mutanen awashe ina musu fata alheri mutanen gurbe mutanen megiza mutanen shiga mutanen torano ina musu fata alheri a tashi lahiyar assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana masu Mansur Aliyu Usman Benin Kibi tashin farin ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da shi da abokan aikin shi baki daya. Baya da haka ina gaida abokina da mai kwamfuta mai ma ina gaida shi mai dila ina gaida ta su mai abokan imam shi ya sarakuna Benin Kibi. Baya da haka ina gaida isu maɗatta ina gaida tsoho mai albarka. Baya da haka kuma ina gaida fure zinara yanzu ta garin agadas ina gaida ya komai aski da raka. Baya da haka kuma ina gaida madasar sani lele yare dr nasu mai maganin gargajiya kuma sani a shahara mai goro abu mai kikara sai dubula kohar sabon hanzar ma birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai lemu randa ba gaisu birnin kebbi baya da haka duk ina gaida waɗanda ke cikin wannan gida maza da matan su gabaki daya ina kowa fata alheri na gode gidan rediyon musulunci na ƙasar mai amurka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaran. Wani ra'ayina na yau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga ma'aikatan gidan rediyo BOH da ma'aikatan gidan rediyo na gaskiya FM da ke nan da magaram akan jajircewa da suke akan aikin su Allah saka musu da alheri musamman Hassan Barka da yake faɗi tashin ganin cewa ya tattaro muryoyinmu ya haɗa su kuma ya sa su mu masu saurare mun ji gaskiya Allah saka da alheri kuma Allah ubangiji ya ƙara basira Allah bar zumunci tsakanin mu mu masu saurare da gidan rediyo BioHead assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkos muna gode da kuke bamu dama muke gaisa gashe da yan uwa da amina arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci eh, bakin ofital da magaram ina gaida alhaji kashimu Salihu mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abokina Harashi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan ina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa radio musulti na Iran BAH Hausa ina so ku bani dama zan gashe gashen wannan arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksin wato a daidai sau Tribune Official da farko ina gaida kai kanka gabatar da wannan shirin ta da san Barka ina gaida abokina Abdulaziz Frezi ina gaida sita Musa ina gaida Sita Tayar ina gaida Habibu ina gaida Isuku da maza sauraron tasha ina gaida shugaba rabe mai aski ina gaida mutum mai dan kuka ina gaida umar ku garin kadamare ina gaida sanushin madattai ina gaida hamisu ina gaida ibu mai kayan kwali lagurji ina gaida al'uwata hawa burges ina gaida dukkan al'umma yan cikin gidan mai tara albarka musamman ma jihar agadez maradi tawa agadez doso miami da difa da dukkan jihohi na nijar dukkan ma duniya gabaki ɗaya na gaida musamman ma 'yan najeriya Assalamu alaikum sunana Ahmed Ladan Girka shugaban kungiyar murar talaka a jihar Sokoto Najeriya. A da farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin a alƙasin eh, mai gabatar da wannan shirin mai suna a Hassan Barka da alƙasin da magaran da Sanusi Madattai da Sadi Sa'idu Daura Bahu Daura Dole na Asabe mai fata ya wuri Malam Ango malamin makaranta ya wuri Haɗabe mai kwamfuta mai yama Zaidu Bala kofa Sabuwa birnin Kabi Cima Ila Yusufu da Gazali Abdu Tasawa da sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na Tehran. Na gode Ahmed Laden Girkau shugaban kungiyar Murya Talaka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim jiragen iraq na farko dai ina gaida isu mamman dan jarida na radio wani ina gaida cuman ila dan na bbc ina gaida kazali duk inda shike dan jarida na na deutsche welle ina gaida kada mai kwamfuta dan nan duk inda shike ina gaida muhammad dan bare bari dan nan duk inda shike ina gaida ibrahim haruna da nan duk inda shike ina gaida tango kanina ina da shi da mata ta zainabu da na haife ba ina gaida maliki kani na da shi da mata ta zainabu da maryama da idan na haife ba ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki nan da abiya so ina gaida sala mabiyar kani na da na abiya so ina gaida rahamu da na abiya so ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka duk inda shi da iyali ne ina gaishe su sunana isa abubakar tsoho mai albarka olumma ma da ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku ni ne Abdulaziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar niger a bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amannan arziki ba zan wata wata ba Malam Hassan Barka ina gaida ka tare da abokan aikin ku akwai Sumayya Abubakar Kaduru Digaga tare da Murtala MT akwai dj alisto tare da shugaba raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai babana malam iliya akwai tasiri ungo tudu da duka dai masu kira da sauraron rediyo na afirka gabaki ɗayansu ina da kowa da kowa daga naku abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne ma da magarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gada ilyas yakubu digawa ta suka isa jika mai saje shugaba iliya mai kantiri shayi garken daura sanushi garin madattai ba zan manta da alkasim aga da tsubaha ɗabi mai kwamfuta a jihar kebbi ina gaida lada ahmed girkau shugaban muryar talaka jihar kebbi ina gaida shugaba raba aski da magarmar akwai Abdulaziz prezi ugo share zamana tasu unguwar tudu ya komi aski ba da raka ina gaida ɗahar zakin soyayya bulbarma akwai ba mu bande ba zan manta da duk mai sauraron wannan gidan radio ba ina gaishe da kowa da kowa na gode ne magana isu ne madatte da magaram jakuyen nijar na kira ku da gidan birni mai kutashi lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi VOH Hausa mai magana Abubakar Muhammad aljabbari Al Al'agarasi da ke a nan garin Agadas a jamhuriyar Nijar to muna godiya da dama da ake bamu a duk ƙarshen mako muna gaishe da 'yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaishe da shugaban wannan shiri kenan wato Hassan Barka ina gaishe da Aminu mai kuɗi kenan a nan kasuwar Tal a shagon Kuz sannan kuma ina gaida Illola Kuz ina gaishe da Ila Baban Taura ina gaishe da sala ina gaishe da musa ina gaishe da shana ina gaishe da illamu masta sannan kuma ina gaishe da abbakar mai gida na dj kenan ina gaishe da sula kamfala sannan ina gaishe da al'izza ina gaishe da sale mai shadda ina gaishe da alhaji musa santrakin fale a can bauchi kenan sannan kuma ina gaishe da malam yakubu sahibu raddi sannan kuma ina gaishe da muƙaddam malam jamilu sannan ina gaishe da malam ahar ina gaishe gaishe da malam tandi ina gaishe da malam jamilu ina gaishe da malam ilyas kenan a nan kasuwa awaki Assalamu alaikum sashi jamus na gidan radio OVH radio Iran mai albarka wato kuna tsarar da mai suwarin ku da kullum ban ma da kina a hori ne Nijar muna gozar a kiwa madama mana gaida yan uwa da amana arziki da farko zana gaida mai gida nan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kina a su Hamza Yaro Bakai Roga Roga in gada mamman Sani wanda ake ma Ako in gaida eh, abokina aka siyaran an ina mashi fata a da kina agar shi ta da shi ma ina gaida shi ina gaida Ilyas mai shago da kina agar shi ma an gaida Alhaji Lawwa Alhaji Abbali da kina agar shi ma ina mashi fata alheri an gangara an gaida Kazura da gaga shi ma ina gaida shi Adda mai kwamfuta local gamma ina gaida shi Kona tashi Sumayya ita ma ina gaida ta an gaida Isu Madatai Sanusi Madatai Lotoro Majistoja Soja na masu fata alheri Eh, Inan gaida majalisoci shi mana kara gaida tana mashi fatan alheri insha Allah in gaida shagorin shirin wato Hassan Barka yana mashi fatan alheri dukkan iyalan nashi yana a musu suma insha Allah ban zai ma kenan da kenan agada to muna matukar godiya da fatan kuma waɗanda ka gaida duk sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan takawa shirin na yau barki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na ƙissoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Ƙissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wannan yake karanto muku na littafi mai suna matasan mu to jama'a kamar da kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. malamin yana fita daga ajin su kowa ya fito su salman suka fito tare da bin bayansa salman juyawa ya yi fuskar shi dauke da murmushi don ya san muryar wace ce matsowa ta yi fuskar ta dauke da damuwa tana faɗin yau kuma ko magana ba za ka yi mani ba matsowa ya kusa da ita yana murmushi hararar shi ta yi tana faɗin ai tun ɗazun da kuka shigo na ga alamar damuwa fuskar ka shikenan kuma sai ka sauke haushinka a kaina tunda na shigo nake neman ka saboda yau na kusa makara murmushi yana faɗin ki haƙuri salma wallahi wannan malamin ne yake so ya shiga gonar mu yanzu haka ofis ɗinsa za mu je shi yasa kika ga ban neme ki ba kin san halin lecturers ɗin nan babu babu wuya sai su jama mutum sharri musamman da suke ganin muna a final year shine ya ce mu same sa a ofis idan ya gama lecture idan ba mu je da wuri ba sharrin da yake son ya yi mana sai ya samu mafaka salman salma ta ce to me kuka yi masa ya tsina fuska salman ya yana faɗin kawai dan ya iske mu muna kallo sauran students sun shiga class da suka hango zuwansa mu kuma ba mu tashi ba shine ya ce yana neman mu salma ta ce ko dai ba abin arziki kuke kallo ba murmushi yana shafa fuskarsa ya ce ke ma ke ma kin yarda da abin da mutane suke faɗa akan mu kenan girgiza kai ta yi tana murmushi ta ce ni na isa na kasa yarda da abun so na kawai wasa nake maka salman ya ce ai na ɗauka ke ma ba ki yarda da ni ba ne salma ta ce dari bisa dari na yarda da kai domin ni shaida ce da a ce kana aikata wani abu mara kyau a kaina za ka fara gwadawa domin ba yau muke tare da kai ba murmushin gefen baki salman ya yi yana fudin shi yasa nake kara sanki na kosa mu ga makaranta nan a sa mana rana ba zan iya jiran sai kun yi sabis ba kamal ne ya ƙara so wajen yana finto sarakan soyayya sai ka taho mu tafi kafin malam ya gaji da jiran mu salma ta ce kai kamal kai dai kullum burin ka ka raba masoya dariya kamal yayi yana faɗin yanzu kam zaki ki faɗi haka a da da baki da ɗan gaban goshi sai ni ai ba za ki faɗi haka ba bayan na gama gyaro maki komai yanzu kuma ni ne mai raba masoya ko salman ya ce to sarkin tone tone salma bara mu je idan kuka fita zan kira ki idan muka fito zan kira ki murmushi ta yi ta rausayar da kai gefe guda tana kallon shi ta ce kenan sai ka dawo kamal ya ce mu ma da ba a ce mana sai mun dawo ba za mu dawo dariya salman ya yi ya ja hannunsa suka wuce tsaye salma ta yi a wajen tana bin bayan Salman da kallo fuska ta ɗauke da murmushi. Salma kenan cosmic ɗin Salman ce ita ma 'yar Kano ce a unguwar Tarauni suke da zama ita da iyayenta. Ita ɗaya Allah ya basu mahaifinta shine sakataren gidan gwamna. Yana da kuɗi suna matukar son Salma motar da take hawa kaɗai abin kallo ce. idan ka ganta sai ka ce ita ce diyar gwamna yadda take shiga mahaifiyarta ma'aikaciyar asibiti ce babba ce sosai suna matukar kashe mata kuɗi salma kyakkyawa ce gashi duk kuɗin da iyayenta suke sakar mata allah bai sa ta lalata rayuwarta ba tana da tarbiyya sosai ga ta da ilimin addini san ba ta da ɗagen kai kuma cikin ƙawayenta ta fi su kuɗi don ita ba ta son ƙawance da 'ya'yan masu kuɗi babbar ƙawarta mai suna zara yar katsina ce tunda ta lura ba ta da wani hali yasa ta kulla ƙawance da ita kuma ganin zara ta iya rike matsayinta yasa salma ta ƙara santa shi yasa abubuwa da dama ita take masu domin zara ba ta taɓa ɗaga baki ta roƙi salma wani abu ba wannan hali na zara ya ƙara sa salma ta sota hatta da mominta ta san da zaman zara tun lokacin da ta fara makaranta ta ɗora idanta a kan Salman, Allah ya dasa mata ƙaunarsa, Ga shi sunansu ya zo kusan ɗaya tun daga ranar Salma take dakon soyayyarsa. Salman a zuciyarta, Zara kaɗai ta san irin son da take ma Salman, kullum cikin bata shawara take yi akan yadda za su bullo ma al'amarin. da haka har suka kammala aji ɗaya shiko shiko salman bai ma san wainar da ake toyawa ba yana can kan 'yan matasa bayan dawowarsa aji biyu ne zara ta yi ƙoƙarin neman abokin Salman wato Kamal suka fara mutunci da haka Salman ta samu ya haɗa ta da Salman abu ya zo ga ma'iya shi ma yana ganinta ya ji ta yi masa dama dalilin da ya sa baya kula ta saboda ya ga kamar za ta yi wulakanci shi ya sa ko da ya fara ganinta zuciyar shi ya ji ba ta yi masa ba to jama'a duka duka da muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu wani lokaci za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya Baran haɗa ku da Muhammad Awal Kunya domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jama'a masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali Shirya a cikin sanin muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon boh da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ɗora ne kan shirin da muka faro da alama hafiz muhammad sa'id jagoran hajjar center for islamic propagation da ke birnin kanan nigeria inda zai tashi kan yadda za a koyar da samari yadda za su kare kansu daga bala'ai da masifu alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad koyar da samari yadda za su ƙetare wahalhalu da musibu da yadda za su kutsawa dukkan wani aiki mai wuya sha'ani domin samun natija mai kyau yana da muhimmanci sosai su koyi yadda za su tashi da asuba su kutsa neman abin rayuwa ko tafiya karatu domin samun matsayi babba na ilimi ilimin ya zamanto shine hadafi tare da shi tarbiyya da tsarkake rai aiki ya zo daga baya yana daga cikin abu mai muhimmanci a rayuwar samari idan ba su samu aiki ba ko ilimi rayuwar tana zamantowa cike da firgici da tsoro cike da tunani da rawar jiki da ruhi daga nan ne kuma sai mummunan tunani ya fara shigar su na cewa don me yasa su ba su da shi don me yasa bai samu kaza ba daga nan kuma bakin ciki da takaici da fushi suna iya sa saurayi ya shiga cikin halin shaye-shaye da munanan halaye wanda yake nufin rushewar saurayi da al'ummar da yake ciki baki daya a ɗora shi kan tarbiyyar rashin gafala daga ubangiji da mayar da komai zuwa ga allah subhanahu ta'ala da nisanta sabo da ke ta hurumin ubangiji da nisanta keta dokokin ƙasa da nisanta cutar wasu wasi da dukkan wani abin da yake sha'umi a rayuwa da ɗora shi kan tafarkin yin tunani maɗaukaki tunanin yadda zai samu mafita duniya da lahira da kuma yadda zai kawo al'ummarsa canji duniya da lahira. Ma wannan lokaci musulunci ya keɓe saurayi hatta da motsa jiki, ibada da daddare, azumi da rana da kuma wasanni da zai ringa na motsa jiki dare da rana. waɗannan wasanni na motsa jiki suna taimakawa wajen samun daidaito a tunaninsa kamar yadda suke samar da daidaito a jikinsa wasanni suna nan kala-kala yanzu a duniya mafi shaharar su kwallon kafa akwai tsalle akwai gudu akwai iyo a ruwa akwai koyon harbi da hawa doki da makamancin wannan akwai musabaka da tsere yan annabi yusuf suka ce mun tafi muna tsere mun bar Yusuf gun kayayyakinmu. Alwasa'il juz'i na goma sha uku shafi na ɗari uku da shirin da tara tsere da sauran wasanni na motsa jiki nishaɗi ne na rohi da jiki baki ɗaya kuma ƙarfi ne ka saurayi jarumta ce da sadaukantaka da kuma sauran halaye na kiyaye doka da zai koya a ciki akwai wasannin daga abu mai nauyi da hawa duwatsu hawa duwatsu yana daga cikin abu mai muhimmanci wanda ke karfafa dukkan jijiyoyi da jiki da ruhi da nishadi mai girma ga rai sannan a koyar da samari nisantar lalata abubuwan mutane sau tari akan samu bata gari idan ba su ji daɗin wasa ba sukan fito su yi ɓarna yana da kyau a kama hannun waɗannan a kuma datse wannan aikin da suke yi a dakatar da shi a kuma yi tunanin nan gaba ya za a yi a yi maganin sake maimaituwarsa wasu samarin da suke shaidanu ne masu tsananin ƙiyayya da ci gaban da wasu suka samu hassada ta huda su hassadan nan sai ta koma zuwa ga bakin ciki kan dukiyar mutane su kokona su farfasa musu su wai duk da sunan bangaren da suke goyon baya bai ci wasa ba wannan shaidana ce iblishiya dora samari kan turbar da za su kasance gwarazan imani gwarazan biyayya ga tafarkin ahlul bait gwarazan karanta burhani da fahimtarsa fahimta sahihiya bisa koyarwar manzon Allah da alayensa amincin Allah ya tabbata gare su. masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron wani alama daga kasar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda saurayi zai zama gwarzon kamewa a daura saurayi ya zamanto gwarzon kamewa mai koyi da annabi yusuf yayin da ya ce da sabo da zulaiha bakwai saba gwarzon imani gwarzon tunanin awa daya ya fi ibadar shekara ya zama gwarzo kamar ashabul kafi yayin da suka bar dukiya da sarauta saboda imani da ubangijinsu gwarzon galaba kan sarrai gwarzon nisan ta haram wanda ya san mummunan tasirin haram da yadda take rusa al'umma gwarzon aiki da jarumtaka wajen neman ilimi da gwarzantaka wajen fice a fagen ilimi ko aiki Ika wannan lokaci karancin aiki da samun aiki ya yi wahala saboda adadin mutane da yake daɗuwa da sauri da rashin tsari wanda ya dace ga wannan adadi da yake karuwa da kuma mai da mutane kamar kayan aiki da yawan hijira zuwa ga wasu kasashe daga wasu kasashe da rashin dacewa na ma'aikatan da ya dace da matsala al'adu da rashin kula da asasin da ya kamata a dogar da shi na noma da kiwo da matsaloli da suka babaye wannan sun haifar da abin da ake kira rashin aiki ga samari wanda yake hadari a cikin al'umma a samari kan tafarkin ƙarfafar ruhi da nisantar munanan halaye na hassada da mugun kulli da kawan musu da talauci wanda ke haifar da irin waɗannan miyagun halaye da samun musu da hanyar warware shi domin kiyaye wannan ɗaɗaure yara kan tafarkin adalci da daidaito da sanya musu wannan a ruhinsu da nisantar kuma shige gona da iri wajen son yara wanda zai kai su ga munanan ayyukansu su ji cewa kyawawa ne wanda yake wannan al'amari ne mai hadari da muka nuni a can baya game da shi da nisantar tsanani da ke kashewar zuciya da zafin rai da kuma nisantar duk wani abu wanda yake kaiwa zuwa ga hakan da karfafa su kan abin da yake alheri ne da samun musu da hanyoyin warwara kan abin da suke a kai na matsaloli domin tsoron kada a samu tasirin wannan al'amari a kansu wanda idan tasirin su ya samu za a same su suna yawan keɓewa suna yawan bakin ciki suna kuma yawan zaman banza ga ƙarfi a jikinsu amma yana tafiya a zaman banza da kuma jin haushi da neman ɗauke fansa akan mutane daga nan kuma sai kai su ko dai shaye-shaye ko sace-sace da munanan halaye daban-daban domin maganin irin waɗannan abubuwa har ila yau ana iya ɗora su kan ƙarfin ruhi da ƙarfafa ruhinsu kuma ya fi muhimmanci a ƙarfafa shi kan ɗanfaruwa da sanin ubangiji da imani da shi da fahimtar su suwaye da aiki wanda zai shagaltar da su wanda yake da muhimmanci a rayuwarsu da kuma nuna musu darussan samun rabauta da tabewa. a cikin ayyukan mutane daban-daban da kawo musu da jahilci da yake addabar su daga fala da take babaye su da yi ba su ilimi wanda yake mai amfani musamman ma ilimin da zai amfane su a duniyance da lahirarsu da sanya musu azama himma da ƙoƙari wajen yin aiki tukuru domin ci gaban rayuwarsu tun suna samari da kuma rukan sana'a ko kasuwanci ko wata kwarewa musamman ma wacce iyaye suka koya musu wacce a kanta suke rayuwa kuma ta nan Allah ke arzuta su abin da zai sa su su yalwata a wannan duniya. Sannan idan sun tashi yin aure a duba sosai a karanta yanayi a karanta halinsu halin wacce za su aura halin dangi matsayinsu na tattalin arziki matsayinsu al'ada da makamancin wannan wanda zai taimaka auren ya ɗore bayan an yi shi tunani kan wannan al'amari yana da muhimmanci sosai. sannan neman auren ya kasance bisa asasin ta kyawun halaye musamman ma wajen zance da kuma tattaunawa da nisantar auren tilas wassalamu alaikum wa rahmatullahi wasu raro ga shi dai alama ya dan fara sakin jiki da bayanai amma kamar yadda ya saba sai dai lokacin takaitacce ne da ƙashe muna yi wa shi alaman hamis muhammad sa'idun jagoran harin sata fasalar propagation da ke binin kanon dabo ta najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa madadin radiyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni awal kuyin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. don ne muka kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma saurayin dakikoki ga takaitattun labarai sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe wani yaro ɗan shekara goma sha bakwai a sansanin 'yan gudun hijira da ke janin da ke arewacin yankin yamma da kogin jordan a kasar falasɗinu da aka mamaye a safiyar yau asabar kamfanin dilancin labaran wafa na gwamnatin falasɗinawa ya bayyana cewa sojojin yahudawan sun kai su mamaye a safiyar yau asabar a garin na janin inda suka yi musayar wuta da matasa falasɗinawa a cikin garin labarin ya ƙara da cewa amjad alfayyad ɗan shekara goma sha bakwai a duniya ya yi shahada ne bayan da harsasan yahudawan suka same shi banda shi kuma akwai wani ba falasɗini ɗan shekara goma sha takwas da ya ji munanan raunuka a fafatawar safiriyar asabar a cikin 'yan watanni da suka gabata dai sansanin 'yan gudun hijira na jenin ya zama sansanin gwagwarmaya tsakanin sojojin yahudan isra'ila da kuma falastinawa har ila yau a garin na janin ne sojojin yahudan suka kashe yar jaridar shirin abu akila wacce take aiki wa tashar talabijin ta aljazira a lokacin da take kokarin aika rahoton abubuwan da ke faruwa a yankin tun farkon wannan shekara ta 2020 da yi falastina 20 ne sojojin yahudan suka kashe ko kuma suka kai su ga shahada a garin na janin minista man fetur na kasar Iran ya gana da takwaransa na kasar Oman inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu musamman kuma a ɓangaren makamashi. Kamfanin dillacin labaran IP na kasar Iran ya bayyana cewa Javad Aoji, ministan man fetur na kasar Iran ya isa kasar Oman ne a jiya Juma'a kuma ya gana da takwaransa muhammad bin hamad al-rumhi kan batutuwa da dama daga ciki hadda na makamashi a makon da ya gabata ne 'yan kasuwan kasar iran kimanin hamsin suka ziyarci kasar ta oman don binciken harkokin kasuwanci da kuma aiki tare don amfanan juna a bangarorin biyu a fagage daban-daban a ranar litinin mai zuwa ne ake sa ran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi zai kai ziyara aiki na farko zuwa kasar oman inda ake sa ran zai gana da sultan na oman haisan bin tariq as-sa'id inda ake sa ran bangarorin biyu za su tattauna batutuwa da suka shafi kasashen biyu musamman abin da ya shafi makamashi da kuma harkokin tsaro na yankin tekun farisa to ma saurare duka duka iya abin da ya soke na a cikin shirin ganin lokaci na hararen mu zan jalin zamun shirin amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin buɗe kusa kusa tsin shirye amma kafin na amma din tahir amin da kan zama labaran duniya ni ma digun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya.